rundunar 'yan sandan Najeriya ta shigar da kara babbar kotun tarayyar Najeriya da ke kogi don tuhumar sanata Dino mai layi da laifin damƙa bindigogi ga wasu 'yan bangar siyasa biyu Kabiru Sa'idu mai shekaru 31 da Nuhu Salisu mai shekaru 25. Tuhumar dai ta biyo bayan kama 'yan bangar ne da ake tuhuma da satar mutane inda suka bayyana cewa wani mutum mai suna Muhammad Audu ya haɗa su da Dino mai layi a Abuja a bara inda nan ne suka mallaki makaman. Rashin gurfanar mai layi gaban kotu a zaman farko ya sanya rundunar barazanar matukar ya ki bayyana ranar 28 ga watan nan za ta ayyana ne. neman sa a Jallo. Kakakin rundunar Moshid Jimo wata sanarwa ya ce rundunar ta sanar da shugaban majalisar da ta Bukola Saraki halin da ake ciki don turo Dino ya amsa tambayoyi amma ya ki zuwa. A sa Dino laye ya ce ba zai halarci kotun ba don zargin barazana ga rayuwarsa. Ba a taɓa zuwa ofis ɗina ba, ba a taɓa zuwa gidana ba, ko a nan ko a kogi ana nema na a kotu ba. in ban je kotu ba kotu ce za ta za ta bada wannan me me dan sanda ya koma ya zama judge sun zama alkali kawai ne suna son su kashe ni ne suna son yakin da muke wa talakawa muke a gyara gwamnatin kogi a gyara gwamnatin Najeriya suna son kawai in shiru mu kuma ba za mu yi shiru ba sai dai su kashe ni wallahi tallahi wallahi tallahi mun na lashe takobi ba gudu ba da baya za mu ci gaba da kare talakawan Najeriya inda gwamnati take da kuskure za mu fito mu gaya mata gaskiya cewa ana bukatan gyara amma haka ne dino me yasa ba ka sadaukar da kanka ka je kotun nan ran 28 ga wata ka nuna cewa za ka iya kare kanka ba to ka san mai rai fa shi yake kare kanshi so biyu aka nemi raina a wannan wurin ba sai na da rai zan kare kaina ba ko talakawa ma da nake wa yaki ai sai da sai da sai na da rai saboda aka dole in fara kare rai na tukuna ni kawai yanzu na riga na yi takarda na tura wa majalisar ɗinkin duniya na tura wa America na tura wa Amnesty International National Human Rights Commission na cewa akwai haɗin bakin 'yan sanda da gwamnan kogi suna son su kashe ni kazalika mila na fuskantar kiranye daga hukumar zaɓe bayan kasa samun nasarar ɗaukaka ƙara amma yanzu ya nufi kotun koli don neman dakatar da wannan korar ga aliyu bello na hukumar zaɓe dina mila ya ɗaukaka ƙara ya kai wata kotu wacce kotu kuma ta ce a'a ta yi watsi da ƙararsa ta kuma sake dawo hukumar zaɓe aikin cewar ta ci gaba da wannan ƙurar kiranye kamar yadda mazaɓarsa ta nema duk da haka dai dino milaya ya yi wannan bugun kirjin dawowa dai insha allahu dawowa gida ma zan koma gida sai ranar ashirin ga watan mayu dubu 2019. Mai la'ide da yanar gizo ta yayata cewa ya arce daga Najeriya ya garzayo Abuja yana cewa baya sha yin komai. Nasiru da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.